Assalamu alaikum barkan mu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne kamar yadda wani ya tambaya akan yadda ake yin game a cikin Facebook sai kaga wani yana yin game har Facebook za su sanar da kai a notification cewa wani daga cikin abokanka ya buɗe wani game yana yi kuma as tournament kai ma zaka iya joining din shi ku yi tare. So yadda zaka buɗe wannan game din ba wani wahala bane ba zaka zo ka shiga Facebook ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga Facebook ɗinka shima ma zaka taba wannan layuka guda uku sai ka scrolling zuwa ƙasa za ga gurin da aka rubuta games gashi anan ko light facebook ne ko normal facebook duka za ga wannan game din sai ka bude shi kamar haka in ka bude. zai nuna maka wannan videos din ba ruwanka da wannan daga nan sama koi za ka ga gurin da aka sa play sai ka taɓa shi zai kawo maka games da yawa sai wadda ka zaba ka yi yanzu mu bari mu gwada misali da wani bari mu gwada misali da wannan jumpy jumpy din bayan ka bude shi ya nuna maka wannan fuskar ya nuna maka daga nan cewa za su yi amfani da sunanka da profile pictures ɗinka da yaren da kake amfani da shi gurin isar ma abokanka friendlies ɗinka kenan cewa kana yin wannan game ɗin in suna so su masu su joining amma kuma option ne za ka iya kashewa saboda akwai privacy policy and terms wanda suke amfani da shi idan ka so ne wani zai san kana yin game ɗin idan kuma baka so ba za ka iya kashewa sun baka option in ka taba daga nan zai kai gurin da za ka kashe wannan privacy din so kawai domin ka bude game din za ka taba gurin play now din nan sai ka jira shi loading zai nuna maka cewa daga developing game din suna so su rika tura maka notifications in ka ba su dama in kai niyya za ka bude shi ta on ko ka ce not now so kasancewa mu ba mu so za mu taba not now zai fada ma cewa kai fin this game ma'ana ka yi fim ɗin shi ya zama yana daga sama idan ya burge ka ya maka daɗi ko da yaushe ka zo ba sai ka sha wuyan nemo shi daga cikin games list ɗin ba so kasancewa mu duk ba wannan muke so ba za mu taɓa not now kamar haka so za ga ya kawo maka game ɗin sai ka yi kamar haka jama-jaman suna da yawa gaskiya duk wani kalan game da kake so akwai a ciki so wannan shine hanyar da ake yin game a cikin facebook yanzu haka daga cikin friends ina akwai wanda facebook suka tura musu sako cewa ina yin wannan game din in suna so su joinin mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu hada bidiyo na gaba abubakar abubakar siddiq